kusan kaso 90 a cikin ɗari na yaran da ba su zuwa makaranta a cikin tarayyar najeriya dai na zama yan asalin arewacin kasar ko bayan komawa sai da kwatar ta da hankali da mazub da jini sakamakon rigingimu na kabilanci da sababbi na ayyukan ɓarayin shanu yankin har ila yau ya ƙaurin suna ga talauci da ma zaman kashe wando a kasar muhimman matsalolin da suka ɗauki hankalin 'yan bokon yankin da suka gana da shugaban ƙasar a abuja a bisa neman hanyar fitar da ya cikin rama ko bayan shala tsawon lokaci suna ganawar kwararrun sun ce lokaci na neman ya kurewa a arewar a faɗa farfesa abdulkadir adamu da ke zama ɗaya a cikin wanda suke tuzon da shugaban ƙasar. to dama makasudin taron mu shine farfaɗo da kishin ƙasa da bauta ma ƙasa domin ta ci gaba saboda haka 'yan bokon ƙasar nan dama can ba wai sun bacci ba ne kasan harkan gwamnati ba abu ne da ake yin shi da gaggawa ko da garaji ba wasu suna nasara wasu kuma dai ya kamata dai a daɗa tsawata musu amma dai ana samun ci gaba masu cewa akasin ko a arewa a kudu ana matsin lamba ga masu mulki domin su yi abin da ya dace me yasa a arewa kamar akwai ɗan sassautawa da yawa e mu ma a arewa ana kokari domin yan boko suna kokartawa sannan kuma akwai yan adawa su ma suna caccakan gwamnatocin jihohi da na ƙasa shi harkan gwamnati da mulki dole sai ana ana ba su shawara kai shawara zuwa gidan 'yan mulki ko kuma kokarin lalacewar lamura da yi tuni muhawara ta nisa cikin ƙasar bisa ta arewa wajen dakil ci gaban kasar an dai rawato gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i na cewar ruhin na arewa har yanzu yana bacci kuma na tunaki bisa kokarin ci gaban tarayyar najeriya abin kona daga dukkan alamu ke nuna irin nisan matsalolin yankin da ke da mafi yawan al'umma amma kuma kuma baya ta kusan kowane fanni abin kuma da a cewar da umar kari da ke zama mai sharhi bisa siyasa da zamantakewa ta kasar ke nuna alamu na gazawar 'yan mulkin yankin ni abin da nake so na gani shine a ce gwamnatocin arewa da gwamnonin arewa sun fito sun ayyana cewa arewacin ƙasar nan tana baya kuma tana buƙatar ɗauki sa'an nan kuma a ce a irin kasafin kudinsu da ma abubuwan da ya kamata a ce sun ba da muhimmanci a kansu a ce sun ɗau ƙwararren matakai alan misali a jiha ta ta bauchi an ce kusan za a ce a duk duniya babu lardi ko jiha ko kuma ƙasar da take da yara waɗanda ya kamata a ce suna makaranta amma kuma ba sa makaranta to kamata alan misali a ce gwamnatin jihar bauchi ta ayyana dokar ta ɓaci a kan fannin ilimi sa'an nan a ce nan da shekara hudu ko biyar ko ma goma ana ware akalla kashi ashirin cikin ɗari na kasafin kuɗin jihar bauchi da kuma irin kuɗin da ake kashewa wurin ilimi a cikin watan jiya ne dai shugaban kasar ne daukacin gwamnonin tarayyar najeriya talatin da shida da su tabbatar da tilasta batun ilimi ga ɗaukacin yan kasar a matakin farko da ma ƙaramar sakandare akan hanyar rage jahilci da matalaucin da ake tallaka da zaman bayan ubalan musa dw hausa daga abuja a najeriya